رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد زابو قال كراتو تكل تافي شهر الري سنني ولا يوجه مسلمي سن سنشي سنة دشي سنة شيني لتافي اسم المسلم hisnul muslim littafi ne wanda yake ya tattaro azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi koyi ne wajen rubuta shi da littattafai da malamai magabata suka rubuta waɗanda suka kunshi abubuwan da annabi sallallahu alaihi ke faɗa na zikiri a yininsa ko a daransa sunan azkarul yawmi wal a nasa'i yana da littafi da ya rubuta akan azkar shine eh, amalul da wal layla yana cikin littafin sa babba sunanul kubra haka nan almajirin sa sunni shi ma ya rubuta shiga irin wannan littafin da wannan sunan Amadu da wal layla daga bisani da littafin ibnu sunni banda shi malamai sun ci gaba da rubutu akan wannan ko littafin nawawi al-azkar littafin al-azkar na imamun nawawi wanda shi ma ya tattaro irin zikirruka na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rika yi a munasabobi daban-daban hakanan banda shi kamar ah, ibn taibiyya yana da alkalimin tayyib alkalimu tayyib shi ma littafin azkar ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan akwai littafin ibn tayyib alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimu tayyib da shi ma ya tattaro abubuwan da suka shafi zikiri to haka malamai suka ci gaba da rubuta irin waɗannan littattafai Wani na jazari wanda shaukani ya yi masa sharhi akwai sharhin da abin da shi ma ya yi eh, siddiq hassan khan nuzulul abrar ire-iren waɗannan littafai suna nan da yawa wasu ƙanana wasu manya wasu da isnadi wasu ba isnadi amma dukkaninsu dai sun tattaro hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake ambatan abubuwan da yake ambato da safe ko da yamma ko da dare da kuma sauran munasabobi da daban to shi abin da ya sa shi wani ɗan littafi ya yi shahara saboda ƙanƙantarsa littafi ne wanda yake karami ba shi da girma sannan ya takaita lafuzza annabi da sallallahu alaihi wasallam kawai ko ruwayar da ya dauko daga cikin littattafan da muka ambata ah, ba tare da ya kawo hatta sahabin da ya ruwaito hadisin ba baya baya ambata sai dai kawai ambata gundarin maganar karanta sa da rashin girman sa yasa kowa zai iya daukar shi a cikin aljihu zai yawo da shi duk inda yake zai iya zama tare da shi to wataƙila wannan ya bashi ya bashi shahara da kuma shiga hannun mutane waɗanda suke ba za su iya kaiwa ga waɗancan manyan littattafai ba waɗanda galibi littattafai da waɗanda suna da tudu suna da girma kuma hadisan ciki akwai wanda suka inganta akwai wanda su inganta ba nan kuma ya yi kokari ya takaita kan hadisan da suka inganta bisa dogaro da aikin da malamai suka yi wa hadisan musamman ma sheikh nasiruddin al-albani ya yi wato ya dogara da littafansa sosai to su yasa sai ya kasance ya takaita akan abubuwan da suka inganta kadai banda wanda ba su inganta ba duk da cewa za a iya samun daidaiku wanda ya kawo wanda akwai magana a kansu wanda insha Allah za mu yi tambihi a kan wannan akwai hadisai waɗanda suna da rauni a cikin bayanin da za mu yi a sharhin wanda littafi za mu yi tambihi a kansu amma fil jumla a dunkule kusan za ka iya cewa galibin abin da yake cikin hadisai ne tabbatattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa ga wanda aka rawaito zikirin daga wajensa ba duka komai a yake nan ba yake ruwaya marfudiya akwai ruwaya da